من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين ترى ووتن شعبان hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu talatin da shida Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ƙaddarawarsa ya sake zagayo da mu wannan lokaci mai albarka da ake gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma musamman a cikin watan da muke jiransa insha Allah ta'ala domin ci gaba da azumi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a ga wannan wata alhali muna cikin imani da musulunci kuma muna cikin zaman lafiya da aminci muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mana jagoranci ya sanya albarka a cikin rayuwanmu ya kuma ba mu zaman lafiya ya yi ma shugabanninmu jagoranci domin samun alkhairi a ƙasa kamar yadda aka saba yau idan muka fara tafsiri a ranar farko to mukan yi shimfiɗa da gabatarwa kafin shiga cikin tafsirin kansa amma kafin nan ina ganin malam sai karanta mana ayoyin da za mu tashi aya ta 16 116 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم mukan yi bayani akan manufofin tafsiri da kuma wasu nau'ukan gabatarwa kafin shiga cikin tafsiri a bana muna da manufofi kala biyu na gabatar da tafsirin Alƙur'ani mai girma a cikin watan ramadan mai albarka farawa daga yau akwai manufofi waɗanda suke na gabaki ɗaya ko gamammun manufofi akwai kuma manufofi waɗanda suka keɓanci su ayoyin da in Allah subhanahu wa ta'ala kaddara mana tafsiri zai gudana a ƙarƙashinsu a cikin manufofi manya-manya ko na gamammun manufofi na tafsirin bana akwai manufofi guda biyar manufa ta farko ita ce نصيحة الرعية لأداء حقوق الرعاة nasiha ga talakawa waɗanda ake musu jagoranci wanda suka yi ta roƙon Allah subhanahu ta'ala ya ba su shugabanni na gari muna ganin Allah subhanahu ta'ala ya amsa wannan addu'ar tabbas kuma ya ba da shugabannin nan na gari to a cikin manufofin da zamu mu sa su a gaba akwai jawo hankalin mu mu waɗanda ake majagoranci mu sauke haƙoƙin da suke kanmu na shugabanninmu wato yi mana jagoranci waɗannan manufofin sun kunshi ɗa'a wajibi ne a irin wannan lokacin a jawo hankalin juna a game da cewa babu yadda za a yi gyara matukan waɗanda ake jagoranta ba su da'a ga masu jagorancinsu Allah ta'ala yi umarni da cewa wajibi ne a yi mashuwa gabanni ɗa'a Allah ta'ala ya ba da wannan umarnin ya yi halladi na amonu a biyu Allah rasula wa ulil amri minkum ulil amri minkum malamai suka ce al'umara wal ulama malamai da kuma jagorori waɗanda suke shugabanci na siyasa ko shugabanci na duniya su kuma malamai suna shugabanci na abin da ya shafi addinin mutane to akwai wajibi ko hakkin su na a musu da'a wannan manufa ce daga ciki akwai addu'a ulahum yi musu addu'a tabbas bayan addu'o'in da muka yi tayi na Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu waɗannan jagorori to yanzu ya bamu yanzu hakkin su ne a kanmu musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya shiga gabansu ya musu jagoranci ya kunsa musu hikima da adalci da gaskiya da amana da tausayi su zama sun jagorance mu akan yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake bukata kuma yake so sannan akwai hakkin sun a kanmu na almahabba musu wajibi ne mu so shugabanninmu mu nuna musu soyayya mu nuna musu kauna sannan an nasihatul munasiba yi musu nasiha wadda ta dace da kuma ka'idojinta da dokokinta kamar yadda waɗannan dokokin suke shimfiɗe a cikin littafan ahlus sunna wal jama'a so daga wannan manufa ce ta farko manufa ta biyu nasihatul ru'ati li ada'i huquqir ra'iyya yi ma shugabanni nasiha a kan su kuma su sauce nauyin da ke kansu hakkokin talakawansu ko waɗanda suke ma jagoranci to su ƙoƙarin sauce waɗannan hakkokan kasancewarsu Allah ta'ala zai tambaye su ranar lahira dukkan wanda Allah ta'ala ba shi shugabanci to Allah zai tambaye shi ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati manzala su sun ce ku saurara dukkaninku an ba ku kiwo an ba ku kiwo al-imam al-khattabi ta'ala a cikin littafin sa sunan yana sharhin wannan hadisin yace abinda ake nufi da kullukum ra'in yace an ce الرعاية ana nufin hifazu ala الشيء tsara abu da kiyaye shi da kula da shi da kuma yi masa duk abin da zai inganta shi hakkin talakawa ne a kan shugabanninsu su shugabannin su sauke waɗannan haƙoƙa haƙoƙan ko talakawa a kan shugabanninsu an dunkule su ga baki dai abubuwa biyu jalabul manafi' da daf'ul madar jalabul manafi' su jawo musu abin da zai amfane su duk abin da zai zama gyaran al'umma ne a addininsu a rayuwarsu a dukiyarsu a dangantakarsu a hankulansu a mutuncinsu to wajibi ne gwamnati ta yi wa talakawa wannan sannan daf'ul mazar tun kuɗe musu duk ababen da za su iya cutar da su za su iya cutar da su a addininsu za su iya cutar da su a rayukansu za su iya cutar da su a hankulansu za su iya cutar da su a mutuncinsu dangantakarsu da dukiyarsu to wajibi ne hukuma ta tsare musu waɗannan abubuwan kasa cutar da su wannan manufa ta biyu kenan manufa ta uku jawo hankalin mutane ala kafalatil aitami wa ighasatil malhufin wa i'anatil du'aza jawo hankalin mutane akan taimakon marayu da kula da su da ba su gudunmuwa da inganta rayuwarsu da taimakon gajiyayyu da talakawa da waɗanda ba su da shi wannan yana ɗaya daga cikin manufofi gamammu na tafsirinmu na bana kamar yadda an sani kowace shekara wannan manufa ana sa ta a gaba kuma shi yasa ake aiwatar da neman gudunmuwa ta gidauniyar marayu wacce ake faɗin sakamakon me aka tara me aka ajiye ya za a yi da wannan abu da aka tara a ƙarshen tafsiri sannan na hudu ko manufa ta hudu tafsihul mafahimin khati'a gyara ma mutane kurakuransu na tunani a aƙidinsu a ibadarsu a ɗabi'unsu a mu'amalolinsu wannan ba babbar manufa ce daga cikin manufofi ga mammu na tafsirinmu na bana in Allah ta'ala ya yadda manufa ta biyar tawiyatun nasi bi ahwalil muslimin al-mustad'afin fil alam wayar da kan musulmai ga baki ne akan halin da yan uwansu suke ciki a duniya musamman waɗanda ake raunana su ake cutar da su ‘yan uwanmu da suke ƙasashe da yawa ka san halin da ɗan uwanka yake ciki alal aƙalli ko da addu'a ka aika masa da ita walastu ciwon walastu ara siwal islami li watanan الشام فيه ووادي النيل السجاني وحيثما ذكر الإسلام hadattu awqanahu min lubbi awqani haka mai hikima yake cewa yace walastu ara siwa al li watanan ni bana ganin wani waje in dai akwai musulunci a wajen face ƙasa ta ce duk inda ake musulunci to ƙasar musulmi ce an ashawu fi yawadin nili ya yace da sha siriya da wadin nil masar ya ce gabaki su ni ɗaya ne a wajena da nijar da najeriya da chadi da cameroon da dukkan inda ake musulunci to ƙasashen musulmi ne ce wa haitu ma zuciyar islamu fi baladi in dai za a rika ambatan musulunci a gari to adattu autanahu min lubbi autani to sai na kirga wannan kasar daga cikin kasashe na so da haka daga cikin manufofin tafsiri a bana insha Allah ta'ala akwai wannan nan gamammun manufofi kenan guda biyar da insha Allah ta'ala a kansu tafsirin mu zai gudana tunasar da juna a game da waɗannan abubuwa sannan akwai al-maqasidul khassa ce bantattun manufofi wanda suke da alaka da ayoyin da za mu fassara waɗancan manufofin manya-manya ba dole bane kowace daga cikinsu ta zama tana da alaƙa da ayoyin da za mu karanta ko mu tafsirin su amma dai halin da ake ciki dama daga cikin manufofin yin tafsiri ai akwai wa'azantar da mutane shiryatar da su nusantar da su faɗakar da su tuna musu ababen da suka manta to akwai kuma manufofi waɗanda suke ƙanana ko kuma manufofi ke ɓantattu waɗanda sun jibinci ayoyin da za mu karanta ne daga ciki akwai at-tahziru min ash-shirk ayoyin da za mu karanta za su tsoratar da mu game da shirka wadda shirka ita ce mafi girman zunubi da ake ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda za mu ji yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi alkawari cewa duk wanda ya mutu yana yin ta to ba shi ba aljannar Allah har abada Allah ba zai gafarta masa ba manufa ta biyu bayanu maka'idi iblis ضد insha ayoyinmu za mu gani za su yi mana bayani akan makirce-makircen da shedan yake mana maƙiyinmu alla'inun rajim irin makirce-makircen da yake kulla ma ɗan adam da irin yadda ya ci alwashi a gaban Allah ta'ala cewa sai ya halakar da mu sai ya halakar da 'yan adam sai ya sa su a cikin rayuwar ni'ansu sai ya tabar da su yi alkawarin ba zai shiga wuta shi kaɗai ba wutan nan da Allah ya tanade ta dan shi to ba zai shige ta shi kaɗai ba sai ya ɗibi wani kaso wanda yake mai girma za mu ji irin rantsarantsan da ya yi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da kunya ba ba tare da girmama Allah subhanahu wa ta'ala ba wannan manufa ce ta biyu wajibi ne a rika tunatar da juna a game da sharri da makirci da kisisina na wannan bawa na Allah da Allah ya jarrabe mu da shi wato iblis ko kuma shaidan na uku bayanu jaza'i man ata'a iblisa wa asa rabbahu ta'ala ji sakamakon dukkan wanda ya saba ma Allah kuma ya mashe biyayya sakamakon nan nasu huwan na sakamakonsa shine wuta zamu ji yadda Allah subhanahu wata'ala yi mana wannan bayanin karara ayoyi da yawa kuma dama sun zo da irin haka manufa ta hudu a ƙarƙashin ƙananan manufofi ko kuma keɓantattun manufofi jaza'u man asa iblisa wa Allah ta'ala wa huwa aljannatu sakamakon duk wanda ya saba ma shaitan ya ya masa yi ma Allah ta'ala biyayya sakamakon sa shine aljanna wannan ɗaya daga cikin manufofi da za tafsiri zai gudana a kansu kuma ayin da za mu karanta suna da alaka da su manufa ta biyar a ƙarƙashin manufofi ke ɓantattu. zikiru huquqil mustad'afina minan nisa minan nas kan yatama wa ambata mana haƙoƙin masu rauni a cikin al'umma da yadda musulunci ya tsara waɗannan haƙoƙan musamman mata dama sura suratun nisa'i kuma kamar yadda aka faɗa mana cewa babbar manufar suran. ita ce kare haƙoƙin masu rauni to a cikin ayoyin da za mu karanta za mu ga yadda Allah subhanahu wata'ala ya jawo hankalinmu kuma ya ba mu umarnin tsara haƙoƙin masu rauni a cikinmu musamman mata da yara marayu wannan masu rauni ne a cikin al'umma wajibi ne a tsara haƙoƙinsu manufa ta shida al'amu bil adli wal insaf wa annahuma min khasa'isil islam umarni za mu ga ayoyi su yi bayani akan umarni da Allah ta'ala ya akan adalci wajibi ne musulmi ya tsayu akan adalci sawa'un shi shugaba ne ko ko a'a wanda ake shugabanta ne sannan shugabancin nan nasa shugabanci ne ga mamman shugabanci kamar shugaban ƙasa ko gwamna ko shugaban karamar hukuma ko makamantansu ko ko a'a wani keɓantaccen shugabanci ne kamar uba a gidansa kamar shugaban makaranta a makarantarsa dukkan su an umarce su da su adalci sannan manufata bakwai bayanu ahwalil munafiqina wa shururihim ayoyin da zamu karanta insha Allah ta'ala a cikin wannan sura mai albarka suratul nisa za su yi bayani insha Allah ta'ala akan halayen munafukai. da kuma irin sharruransu da irin makirce-makirce da suke kullawa ku duba surori da Allah subhanahu ta'ala ya ɗauka yake mana bayani akan sharruran munafukai. tun daga suratun baqara suratu ali imran ta faɗi wasu sharruransu sannan suratun nisa da muke ciki haka surori masu yawa daga cin alkur'ani har suratu aka ware musu suratul munafiqun ta su ce mai cin gashin kanta wacce ta bayani akan sharruransu da makirce makircensu domin ma damar akwai munafikai a cikin al'umma to al'umman nan ba za ta samu ci gaba ba za ta samu alkhairi ba domin su ba burin su bane al'umma ta ci gaba dan uwa waɗannan su ne gamammun manufofi na tafsiri guda biyar da kuma keɓantattun manufofi guda bakwai muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci mu yi tafsiri mu dace da abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake so kuma ya yarda da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya kunsa ikhlasi a cikin zuciyarmu dukkan aikin da mutum zai yi bai nufaci Allah da shi ba to wannan aikin nasa watsatse ne kuma ranar lahira yana cin halakakku sau ka babban haɗari babban haɗari shine ikhlas shine ikhlas al-imamu sufyan thawri da wasu daga cikin magabata sun kasance suna kuka suna nuna damuwarsu a game da ikhlas. al-imamu sufyan ibn sa'id al-thawri rahimahullahu ta'ala yana faɗi yana cewa ma'alatu shay'an ashadda alayya min niyyati ya ce wallahi ban yi maganin wani abu ba wanda ya bani wahala a kan yi maganinsa ciwo ne kamar ciwon niyya ciwon niyya duk lokacin da na zo ina aiki sai in ji iblis shaitan ya zo yana kun samun a zuciyata cewa ba dan Allah nake yi ba to kun ga wannan ba karaman musiba ba ce ba karaman musiba ba ce kuma abubuwan da suke jawo a riya suna da yawa kuma riyan nan boyuwa take ta shige cikin aiki mafarinta a shahwatul khafiyya shahwatul sha'awa boyayya ta zuciya san aibe ka yana cin a shahwatul khafiyya san aibe ka san a sa ka cikin shugabanci san a ce kai ne a gaba wannan mafarir yake malaman mu magabata suna ce wannan ash-shahwatul khafiyya ita ko sha'awa bala'i take jawowa ɗaya daga cikin magabata yana cewa inni ra'aytul kufra fi arba'ati ashiya yace naga wani naga kafirci yana cikin abu hudu abu hudu suna jawo mutum ya kafirci abu na farko yace al-ghadab fushi fushi na jawo kafirci sannan sai ya ce wa shahwa sannan sha'awa da nau'ukanta sha'awa kala-kala to a ciki akwai irin wannan a shahawatul khasiyya san shugabanci san ayyabe ka san a ce da kai ake yi mummunan musiba ce ɗan kuma yana amfani da wannan makamin babba a wajen halakar da al'umma sannan ya ce war ragba sannan ya ga kafirci akwai shi a cikin kwaɗayi war da tsoro to da ya kawo wannan sai wani kuma daga cikin magabata sai yake cewa wa qad ra'aytu dhalika bi ummi aynayya tisnatayn yace da idanuwa na naga kafirci guda biyu a cikin abubuwa biyu yace rajulun ghadiba fa qatala ummahu wani mutum ya hushi ya kashe mamarsa ya hushi ya kashe mamarsa Hushi ya ja maka ya kashe mamarsa in an ce kafirci kafirci kala biyu ne akwai alkufrul akbar akwai alkufrul asgar ba a cewa dan mutum misali ya kashe mamarsa babban zunubi ne za a ce ya fita musulunci sai dai in ya halatta haka wannan ita ce aqida ahlus sunna wal jama'a amma ya aikata kafirci kafirci amali kafircin aiki sannan sai ya ce wa ra'aitu rajulan yatufu bil baiti yace naga wani mutum yana dawafi a ɗakin Ka'aba فوقعت عيناه a lamra'atin جميلة sai kawai idanuwansu suka fada wajen wata mata ita ma tana tana tana tana tana tana tana tana dawafi shikenan kawai yana cin dawafi sai ya baiti yace ahwa hawa dini wa shahwatu fa والشهوات تعجبني فكيف لي بهوى اللذات والدين yace ahwa hawa dini ce gani ina sha'awa in yi addini tawafi aikin hajji na zoyi amma wasu shahawatu tu'jibuni amma ga sha'awa tana ta burge ni sai ce ba kaifa li biha wa shahawati ko biha wa ladzati wa dini ce to ya zan yi so na addini zan bi koko in bi san sha'awa ashe matan nan ta ji baitin nan sai ta ce utruk ahadahuma tazfar bil akhar ta ce ka bar ɗaya za ka samu ɗaya in kana son ɗawafi to ba za ka same ni ba in ji ta kenan in kuma kana so na to ba za ka samu ɗawafi ba ka zaɓi ɗaya to kun ga ashahawatul khafiyya so daga wajibi ne da masu tafsiri da waɗanda suke saurara dukkaninmu mu zama manufarmu ita ce Allah manufar mai tafsiri ta kasance ita ce shiryatar da bayan Allah tuna musu abin da suka manta yi musu gargaɗi akan abin da suka gafala a game da shi tuna musu umarce-umarcen da Allah ta'ala ya ba su a cikin littafinsa da sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam tuna musu hane-hanen da Allah subhanahu wa ta'ala ya kumsa su a cikin littafinsa da kuma sunnar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallam su kuma masu saurare da mahalarta manufarsu ta zama ita ce su ji abin da yake daidai sannan kuma su yi aiki da abin da yake daidai in aka samu wannan to shi kenan al'umma za ta shiryu kuma alkhairi zai soka a cikin al'umma kada ya zama manufar mai tasiri ita ce fanshi haushinsa ko yin raddi ga wani ko kuma ya more ko kuma a ji shi ko a saurare shi in wannan ce ta zama manufar mai tasiri to ya halaka kuma ya tashi bayi da rabon komai a wurin Allah a ranar da kuma yake bukatar ya ga rabon nasa sai Allah ta'ala ya ce masa ana aghna shuraka'i an shirk ni ba a hada kamfani da ni Allah bai zai a hada kamfani da shi ba kai ne talaka da ni mu talakawa za mu zo mu ce za mu haɗa kamfani kai kawo kaza kai kawo kaza sai a ce wancan ya zama shiya holda wannan ba ya zama shiya holda a shi sun waɗancan wancan sun fi yawa saboda haka in an zo zaben wani ne zai zama man wani ne zai zama manajin darekta sai a duba Allah baya shi ba ruwan shi da wannan shi kadai yake in aka samu wannan to shi kenan amma an aka rasa shi shikenan al'umma ta halaka to daga muna fatan Allah subhanahu wata'ala ya mana jagoranci ya zama tafsirin da zamu ya zama na daidai sannan abinda muka saba yi za mu fara tafsirin insha Allah ta'ala karfe hudu da rabi domin yanzu lokacin sallah yana farawa ne gab da hudu lokacin sallar la'asar kamar yau yadda aka yi lokacin sallar la'asar ya yi kudu saura minti hudu to ba na jin lokacin zai canza sosai haka fiye da shi kila ma sai dai yau baya to a yanzu abinda za mu yi shine za mu fara tasiri karfe hudu da fata sannan kuma kamar yadda aka saba awa ɗaya ake tafsir sai ya zama tafsiri na minti hamsin za a ba kuma masu tambaya da kuma sauran abubuwan akwai wasu abubuwa na gabatarwa da masu gudanar da masallaci suke da shi sai su kuma su yi amfani da waɗancan sauran mintotan duk da dai yan gidan rediyo ina jin suna rage ko minti biyar ne sun ce na sanarwa minti hamsin da biyar ce to su dai suna nan kuma dama kamar yadda na sha faɗa sun sun su in gidan rediyo suna ma mutane tarbiyya ko tarbiyya kula da lokaci za zai zama suna kula da lokacin kuma suna sanar da mu yadda in lokacin ya ƙare za su sanar da mu wannan kenan sannan na biyu kamar yadda muka saba yi mu zai gudana ne gwaggwadon abin da ya gudana ta hanyar rairayo abin da magabata malaman tasfiri suka rubuta a cikin littafansu <clears throat> littafa abubuwan da malaman tafsiri suka rubuta a cikin littafansu su ne za mu rika tattarowa sai mu zo daidai gwaggwado mu rika karantawa kuma muna fassara su kuma muna yin bayanai sannan na biyu wasu sukan yi abin nan abin da muka ɗauka mu tafsiri shi ne daidai gwaggwado duk abin da ke da alaƙa da aya wanda kuma mutane suna da buƙatar su san shi ana da ƙishin ruwan saninsa to muna ganin ya kamata a ce a tsaya a yi tadabburin wannan aya wannan shine ma'anar ta dabburi. ba ma ganin cewa a jawo aya kawai a fassara a wuce shi ke a'a da ake bukata a tsaya ko da aya ɗaya ce za a yi kwanaki a kanta ma damar abubuwan da ake fitarwa a cikin ta masu fa'ida ne kuma ba jaye-jaye ba ne domin akwai tasirin jaye-jaye abin da bai da alaka da aya sai an jawo an zo an yi bayani kansa ba tafsiri ne ka zo kana tafsiri kana faɗa ma mutane wai gulab ɗin masallacin annabi guda kaza ne da ko gulab ɗin ka'aba guda ka zane duk wannan baya cikin addini mutane ba su da bukatar shi ina jin ko ko shugaban hukumar masallatan guda biyu a shek abdulrahman shidai hafizahullah shine shugaban majalisar ko hukumar da ke kula da masallatan maka da madina ina jin ko shi aka tambaye shi bai san ko gulab nawa bane a masallacin ka'aba to kaga shine aula da ya sani ban jin ya sani in ka je ka tambaye shi bai sani ba to me yasa za a zo a tafsiri a zo ana ma mutane bayani a ce ba shi ba a duk abin da ke da alaka da addinin mutane abin da ya shafi su abin da ya shafi ibadarsu abin da ya shafi mu'amalarsu abin da ya shafi akhlaqu nasu kyawawan ɗabi'u da kuma munanan dabi'u da ya waje ba a faɗakar da su a game da su to in dai suna da alaka da aya kuma magabata sun tattauna akan wannan a ƙarƙashin wannan ayar to muna ganin a kawo shi a cikin tafsiri shine abin da ya ci sannan kuma uslubin tafsiri dama bai kamata ya zama ɗaya ba akwai wanda tafsirinsa zai zama uslubinsa mutsawwal ne yana da tafsiri na tsawaita bayani ma damar bayanin nan ya ana bukatar sa ya dace da yanayin da ake ciki da kuma mahalarta to a musu sannan kuma akwai wanda uslubinsa uslubi ne wanda ya kasance muktafa takaitawa ce. akwai kuma wanda tafsirinsa uslubin da yake amfani da shi shi kuma shi ne uslubi ne wanda ya kasance mutawassit baya tsawaitawa sannan baya takaitawa to kowanne abin da ake bukata shine a kalli yanayi a kalli mahalarta masu hikima suna cewa li kulli maqamin maqalu kowane wuri in za a yi magana to sai an kula da me za a faɗa su waye kuma suka dace a wajen shi yasa aka ce lokacin da za ka yi bayani ka kula da abu biyar لا تغفلا سبب الكلام ووقته والكيف والكم والمكان jami'a. dole sai mutum ya kula da wannan me sababin yin magana magana na da dalili inda dalilin yin ta sai a yi malamai suna cewa la ta ta'khirul kalami an waqti hajatihi malaman mu na usul fiqh suna cewa baya halatta a jirkinta bayani alhali kuma ana da buƙatar yin sa a lokacin da ake buƙatar sa kamar yadda suke cewa kuma la yajuzu kalam fi ghairi waqti hajatihi ba a buƙatar a yi magana a inda ba a da buƙatar ta so daga sai an kula da magana akwai sababin yin tan akwai dalili a yi wa waqtahu sannan lokacin yin magana lokaci na nufin yanayin da ake ciki sannan kuma wane irin lokaci ne jawabi zai ɗauka yana ma mutane akwai inda bayani na buƙatar minti goma sha biyar to bai kamata kai minti ashirin ba kila ana buƙatar rabin awa to bai kamata kai minti arba'in ba awa ɗaya ake bukata bai kamata ka wuce awa ɗayan nan ba wal sannan adadin me za ka faɗa wal sannan ya za ka yi magana sannan wal makana jami'an sannan wurin da za ka yi magana to uslubin tafsirin mu zai tafi akan haka duk abin da ke da alaƙa da aya wanda ya shafi aqida da abin da ya shafi ibada da abin da ya shafi mu'amala da abin da ya shafi al'akhlaq za mu yi ƙoƙarin fito da shi a cikin tasirinmu insha Allah ta'ala sannan kuma kamar yadda aka saba akan ba da dama a yi tambaya bayan an gama yau in an yi ma masu tambaya da baki to gobe kuma waɗanda suka rubuto a takarda su za a karanta tambayoyinsu iyaka za mu kula kila bari gabatar da tambayoyin da aka yi a takarda kafin a fara tafsiri domin tsara lokaci in an gama tafsiri an gama kenan ba kuma ranar sai an tsaya an yi tambayoyi ba ko an karanta tambayoyi amma tambayoyin baki su za su zo ne bayan an gama tafsirin insha Allah ta'ala so daga duk waɗannan abubuwa ne na gabatarwa da ya wajaba mai majunanmu mu san su mu tafi a kansu kuma muna fata za mu tsara ladabi na majalisin ilimi akwai ladubba na majalisin ilimi ba daidai ba ne mutum ya zo tafsiri ya kwanta baya cikin girmama majalisin ilimi ba a kwanciya a masallaci mutum ya zo sauraron ilimi kuma ya kama bacci ko ya kwanta a yi ƙoƙarin tsara wannan ba daɗewa ake yi ba mukan je wasu wajajen da ƙila ma ba in ba mu samu in ba mu samu zunubi ba ƙila mu tashi ba lada ba zunubi sai ne awanni a zaune aka ce za a yi wannan abin sai mutum ya daɗe a zaune ya awanni a tsaye ake wannan abin sai mutum ya daɗe a tsaye kuma bai gaji ba to ni ƙoƙarin shi ya kashe ɗan. shedan ne ke zuwa da irin waɗannan abubuwan kuma mu rika tunasar da junanmu sannan kuma kamar yadda muka sha faɗa a yi ƙoƙarin tsara kashe waya kada ana tasiri mutane su ta kai ta wayarsu ana kiɗa ko kuma ana kiran mutum musamman waɗanda suke sa abin nan wayoyinsu a nan gaba su yi ƙoƙarin sawa a wajen da zai kore in an kira su ba zai zo ba su yi ƙoƙarin yin haka kowace waya tana da irin nata ko take da flight mode to sai a sa ta a ciki saboda gudun kada in an zo an kira kuma ta rika ɗauke hankali duk lokacin da aka kira mutum ta ɗauke kiran ne ya ɗauke hankali sai a ji ba daɗi wani sai ya masa mummuna addu'a kila a zuciyarsa kuma an cutar da shi ne shi yasa yi wannan saboda muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci muna da sauran lokaci mu fara tafsiri ko to bismillah ma wa alaikum na'am to na'am na'am ya ce yana ganin a kai shi da minti ashirin a yanzu saboda yanayin sallah in aka ce an sa da kwata kila zai zama an takura lokacin sallah sau da haka sai mu bashi da ashirin an yi nasahi an samu an sau da haka wancan maganar da aka yi cewa da kwata to an goge ta ya zama insha Allah ta'ala karfe hudu da minti ashirin za mu rika fara tafsiri zuwa lokaci kula da yanayin lokaci in lokaci ya canza sai kuma mu canza Allah shi da ke mu bismillah na a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى يتي إن الله للي الله la yaghfiru baya gafarta ma an yushraka bihi a hada shi da wani a cikin bauta amma wa yaghfiru ma duna zalika amma Allah yana gafarta abinda bai kai shirka ba liman sha'u ga wanda yake so wa man yushrik billahi duk wanda ya hada Allah da wani a cikin ibada faqad dhalla dalalan ba'ida hakika ya bata bata wacce take manisanciya wannan ayar yan uwa idan ba a manta ba kwatankwacinta ta gabata a baya iyaka sun bambanta a rufewa a wannan Allah ya ce wa man yushrik billahi faqad Balla balalan ba'ida a waccan Allah ta'ala ya ce wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima malamai sun yi bayani akan bambance-bambancen su insha Allah ta'ala idan muka zo za mu yi bayani malaman tafsiri sun ambaci sababi guda biyu na sokar wannan ayar amma kowanne daga cikin waɗannan sabukan guda biyu akwai maganganun malaman hadisi a kansu amma ɗaya daga ciki al’imam al-baghawi rahimahullah ta’ala a cin tafsirin sama’ali mutanzi ya kawo asari daga ibn abbasin radiyallahu ta’ala an huma shi kuma sayyidna abla ibn abbasin radiyallahu ta’ala an huma wanda ya riwaya daga wajensa shine Abdahaq bin Muzahim al-Hilali shine ya ruwaito wannan asar yace ibnu Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ya ce inna hadhihi al-ayata lalle wannan ayar da aka karanta inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida to nazalat fi shaykhin min al-a'rabi ta sauka ne a game da wani dattijo daga cikin ƙauyawan larabawa Ja a ila rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa qala wannan dattijan daga ƙauye ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya nabiyallahi ya annabin Allah inni shaykhun munhamikun fi dhunubi lallai ni tsoho ne wanda na yi nutso a cikin saɓo shaikun munhamikun fi zunubi ni tsoho ne ni na yi nutso a cikin zunubai illa anni lam ushrik billahi shay'a sai dai ni duk zunuban da nake yi gabaki ɗayansu ban taɓa haɗa Allah ta'ala da wani ba a cikin bauta amma duk zunubi ina yi kun ga kalmar da ya amfani da shi munhamik muz araftuhu wa amantu bihi tun lokacin da na san Allah kuma na imani da Allah to ban taba shirka ba amma duk zunubai ina yi walam attakhid min dunihi waliyan sannan ban taba rikan wani a matsayin maji daɗi ko masoyi ko majibinci ko ma bayan Allah ba ban taba yi ba kun ga wannan dai bayani ne yake a game da bai taɓa yin shirka ba domin ittikhazu ghairillahi waliyan shirka shirka ne da nassin alqur'ani ولم أواقع المعاصي جرأة على الله sannan zunuban nan da nake yi ba ina yin su bane a matsayin ina ma Allah tsaurin ido ba tsaurin ido ne ya sa ni nake ma Allah haka ba wa ma tawahhamtu tsarfata ainin. anni u'jizu haraban kuma tabbas ban taba ji a rainawa ba a raina ban taba ji ba koda da kyaftawar ido cewa zan iya gajiyar da Allah in guje masa in boye in gudu ba zai kama ni ba ban taba ji ba kullun sai ne zunubin nan amma kuma cikin damuwa nake wa inni lanadimun ta'ibun kuma lallai ni yanzu nayi nadama ne da na sani kuma sannan na tuba mustaghfirun sannan kuma ina neman gafara fama za hali wannan ba dattijo ya ce ya ma'aikin Allah to ya hali na zai zama fa anzalallahu ta'ala hadhihi al-ayata ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya kun ga an bashi amsa kenan to duk da cewa wannan asarin malaman hadisi sun yi maganganu a kansa domin akwai malaman da suke ganin cewa shi al-imam ibn muzahim bai ga na Abdullahi ibn abbas ba ba su haɗu da ibn abbas ba to ya aka ibn abbas ya bashi labari cikin masu wannan ra'ayin akwai al-imam sha'abi al rahimahullahu ta'ala yi rantsuwa ya ce ya rantse da Allah alimamu imam bai haɗu da ibn abbas ba amma wasu malamai suna ganin ya haɗu da shi to fuska ta farko kenan fuska ta biyu wasu malamai suka ce wannan asarin yana da rauni domin a cikin malaman hadisi akwai waɗanda suka raunana na Bahak, bahaq al'imamu bahaq ibn muzahil al-hilali wasu malaman hadisi sun raunana shi to ala ayyati halin dai ko da wannan asarin ya inganta ko da akwai maganganu a kansa akwai fa'idoji masu yawa a ciki kuma wasu nassosa sun goyi bayan wannan atar kuma ayar ta dace da abin da aka faɗa a cikin atar to daga wannan muna iya ɗaukarsa a matsayin shine sababi na saukar wannan aya akwai kuma wani sababin da aka ambata wanda in ba a manta ba mun ambace shi a can baya a lokacin da muka karanta waccan ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يكي تيوى إن الله لا يغفر لطعمة yace ayan nan ta sauka ne akan ba'ama shine ɗaya daga cikin sabubba ba'aman nan ana ba da labarin sa ta'matu bin al musulmi ne shi ya sata daga baya je ya haɗu da munafikai suka ziga shi suka ce ya ridda ya ridda ya ban musulunci shine sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya. haka wasu malamai suka ambata to shine ibn jarir ne tsabar yake cewa Allah ba zai gafarta ma ta'ma ba iz ashraka domin yayi shirka da Allah wa mata ala shirkihi billah kuma ya mutu yana kan shirkan nan ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan wala li ghairihi Allah ba zai gafarta ma wani wanda ba ma ba ma duk wanda ya mutu yana shirka ayan nan tana wa'idi tana narko tana kyacewa akan Allah ba zai gafarta masa ba min khalqihi daga cikin halittarsa bi shirkihim wa kufrihim bihi saboda shirkarsu da kuma kafirce ma Allah ta'ala da suka Allah baya gafarta ma mushriki in dai mutu yana shirka ku ji sharadin fa sharadin shine al-mautu ala shirk amma idza taba al-mushriku qabla an yamuta fa inna Allah ta'ala yaqbalu tawbatahu idan mushriki ya tuba kafin ya mutu to Allah ta'ala zai karɓi gafararsa kuma ya gafarta masa ya karɓi tubansa za mu ga bayanai masu yawa da malamai suka yi a game da wannan aya da kuma manhajin ahlus sunna wal jama'a akan haka al-imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace raddun ala al-khawarij wannan ayar raddi ce ita akan khawarijawa tana ma khawarijawa raddi khawarijawa wasu mutane ne da aka fara samun su tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin su bayani mai tsawo malamai sun tattara bayanan su alal aqalli akwai wata dirasa da wani malami dan kasar Saudi Arabia yayi ya rubuta littafi akan khawarijawa sai da ya kawo alamomin su guda 60 alama ta khawarijawa guda 60 ko daga cikin alamomin su su suna cewa duk mutumin da ya zunubi in da ya zunubi in mutum ya karya sai su ce ya fita musulunci in ya zina ya fita musulunci in ya sata ya fita musulunci duk zunubin da mutum ya a wajen khawarijawa su sun ce abu biyu ne ko dai mutum ya zama musulmi ko kuma ya zama kafiri ka'ida suke so da ka kaji takayi taka tsantsan a game da saurin kafarta mutane da saurin cewa abu kaza kafirci ne wannan alama ce babba da hawarijawa suka yi fice a kanta saurin kafarta mutum mutum ya yi zunubi sai a ce kawai ya fita musulunci to shi na al'imam al rahimahullahu ta'ala a ƙarƙashin wannan aya yake ce mana raddun alal khawarij wannan ayar raddi ce ita akan khawarijawa haifu za'amu anna murtakibal kabirati kafirun a lokacin da suke riya cewa duk mutumin da ya aikata kabira kabira babban zunubi malamai sun yi a kan kabira tun daga sahabbai akwai abdullahi ibn mas'udin radiyallahu ta'ala anhu yana ganin kaba'ir guda bakwai abdullahi ibn umar yana ganin alkaba'ir guda tara to amma dai shekul islamun taimiyya rahimahullahu ta'ala ya ba mu alamomin da za mu gane kabira ana kiran zunubi a matsayin kabira idan zunubin nan annabi salama ya lissafa shi a cin kaba'ir kamar fadin annabi sallallahu alaihi sallama da yake cewa inna min akbarin kaba'iri an yal'ana rajul walidayhi lalle daga cikin manya-manyan zunubai mutum ya zagi iyayensa kaga zagin iyaye na cin kaba'ir sannan shekul islamun taimiyya ce alama ta biyu duk zunuban da Allah ta'ala ya lissafa su a cin suratul isra'i daga ƙarshe sai yake cewa kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha yace to duk waɗannan zunuban da Allah ya lissafa suna cin kaba'ir sannan alama ta uku duk inda kaga Allah ya faɗi zunubi kuma ya ce Allah ya tsine ma mai yin sa to yana cin kaba'ir sannan na hudu duk inda ka ji an faɗi wani zunubi aka ce kuma wanda ya aikata shi ga sakamakonsa kamar zina kaga tana da sakamako a duniya idan mutum ya taba aure mufsani ne shi ya je ya zina a jefe shi liwatsi ko mutum ya taba aure ko bai taba aure ba kauli razihi a jefe shi kaga yana cin kaba'ir haka yi ma wani ƙazafi shi ma za a yi bulala tamanin ko Duhun tamanin jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada to shi ma yana cin kaba'ir to duk waɗannan suna cin alamomin da ake gane kaba'ir to a wajen khawarijawa duk mutumin da ya aikata wata kabira sai su ce ya fita musulunci in dai mutum ya karya ko ya wani zunubi ko su ce kafiri ne shi ne sha kawai ya kafarta saboda me su sun ce immal islam wa immal kufur ko dai kana cikin musulunci ko ko mutum ya zama yana cin kafirci suka ce ba ba ba ba wani abin da ba su ba to kun ga wannan aqida suke babban malami a Sheikh Sadiq Hassan Khan a cikin tafsirin Tafattul Bayan fi Maqasid al-Qur'an yake cewa hadha nassun sarih wannan nassi ne ɓalo balo ƙarara. akan me bi anna shirka ghayru maghfurin cewa shirka ba a gafarta ma mai yin ta idan ma ta sahibuhu alaihi idan mai yin ta ya mutu yana idan mai yin ta ya mutu a kanta idan mutum ya mutu yana shirka wannan ayar nassi ne sarihi nassi ce ita sarihin nassi da baya bukatar tawili akan cewa Allah ba zai gafarta ma mutum ba liqaulihi saboda faɗin Allah ta'ala da yake cewa qul lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma kun ga yadda malamai suke haɗa mana ayoyi me zai nuna cewa idan mutum ya shirka Allah zai gafarta masa kafin ya mutu in ya nemi gafara ya tuba ya bar shirkar Kullin lil ladina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf kullin na kafaru ce ne da waɗanda suka kafirta in yantahu wallahi in suka bar kafirci suka bar shirka yughfar lahum ma qad to za a gafarta musu abin da ya gabata to shine a Sheikh Sadiq Hassan Khan rahimahullahu ta'ala yake cewa ashe sai mutum ya mutu yana shirkar shine ya cika sharaɗin Allah ba zai gafarta masa ba amma duk shirkar da mutum yake yi sai ya tuba kafin ya mutu to Allah zai gafarta masa shi yasa lokacin da manzo Allah ta sallama ya zo ai ya samu al'ummarsa suna cin shirka mutum ya je ya sassaka bishiya ya sassako bishiya ya zo yana sassaka gunki gunkin ya masa daɗi yana nufin zai bauta masa gunkin ya masa daɗi ya cinye shi ya riga balla ya balla kunne ya ci ya balla har ya cinye gunkin a yin wannan yanayin manzon sama ya zo ya same su amma suka amsa kiran annabi sallallahu alaihi wa sallam suka goyi bayansa suka yi imani da shi Allah kuma ta'ala ya gafarta musu zunubansu gabaki daya ya kuma shigar da su cikin aljanna kun ga ka'ida kenan so da ka sharadin shine idan mata ala shirki wa lam yatub idan ya mutu yana kan shirka bai tuba ba amma idan taba qabla an yamut fa inna Allah ta'ala yaghfiru lahu Allah zai gafarta masa idan kafin ya mutu ya tuba kowane zunubi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta zunubai gabaki daya malamai suka ce idan mutum ya basu kafin ya mutu ya bari musamman shirka to wannan ke saboda haka za mu tsaya a nan insha Allah ta'ala sai Allah kai mu gobe kamar yadda aka faɗa za a fi fara tafsiri karfe 4 da minti 20 insha Allah ta'ala Allah shi taimake mu Allah ya mana jagoranci Allah ya tsare mu Allah madaukakin sarki ya yi albarka a cikin rayuwar mu shugabannin mu Allah madaukakin sarki ya musu jagoranci wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah